wani abun yana ban takaici wallahi don Allah menene za ka ragu da shi wace asara za ka yi don ka ba wa ‘yarka dama ta je ta yi aure ka ce sai ta gama in ta gama albashin ne kake so ko satifiket ɗin makaranta in ta gama kai za ta kawo ina ruwanka da zaka ce kar ta yi aure miji ne in za ka aurar ka ce masa ‘yata tana makaranta ina so ta ci gaba shikenan me hana mata nawa ne suna gidan mijinsu suka yi sakandare ma suka yi jami'a har suka je suka zama komi don haka karka hana yarka damar da za ta yi aure ka tsare mata mutunci da lafiyarta duk abinda da kake nema na karatun wata wallahi in bata samu nutsuwa da miji ba ba za ta iya maka ba kuma ta je ta ɗebo maka wani abun abun kunya wani bawan Allah ya zo ya tambaye ni shawara ya ce yarsa gashi tana junior secondary school junior secondary school aji ɗaya biyu uku sai ce ta kawo wani ta ce tana so kuma wani ya zo ya ce da gaske yana so ta ce mun tana so mata aure amma junior mata na ce ita ta ce ya ce e na ce ka mata in har ka iya ka tambaye ni to ni abin da zan ga maka kenan ka mata shike ce tun da ka ce haka ne ba shiri ba ga yayunta da komi suna makaranta na ce tun da ita ta ce ka mata shikenan sai mata aure tana junior wallahi gafa ta malam wata tara didi sun cika sai gashi ta zo da yaro san ta lele ta dawo gida ta zo ta haifu sai kawo mun yaron sai ce da Allah malam ga yaron nan wance fa ta haifu yana ta murna ya ce da Allah ka masa hudu ba sai na ce masa kafin mu sa hudu ba bari ga maka wani abu na ce yanzu ba gashi ta haifi yaro ba ya ce eh na ce na rantse maka da girman Allah da raina yake hannunsa lokacin da na ce ka aurar da ita din nan inda ka ki aurar da ita wallahi yau dole sai ta haihu kamar yadda yanzu kaga wannan yaron ta haifa saboda Allah ya kaddara sai ta haihu a yau kuma wallahi da ka aurar da ita da baka aurar da ita ba yadda Allah ya sa ta haihu nan sai ta haihu yau don haka yanzu ba gashi kana murna ka kawo shi ba yanzu inda ka barta ta haihu akan titi za ka yi zuwa ka zo ka gaya mu ya ce ka wallahi ka faɗi gaskiya fa ya ce ai gaskiya kan kwa ɗaya ce don haka akwai yarinyar da da ganinta kawai kasan ya kamata ka aurar da ita ko tana firamare ne akwai kuma yarinyar da za ta gama jami'a ta je masters baka damu ba ku rika fahimtar cewa gwargwadon yadda yarinya take gwargwadon yadda za a mata hukunci don Allah ina haɗa ku da Allah ku rike amanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan 'ya'yan da suke hannayen kun al'umman manzan Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ka bashi kiwon ta ya cutar da su Allah ubangiji ka tsananta masa ya ce duk wanda ka bashi kiwon ta ya kyautata musu Allah ka tausasa masa akwai kyauta akwai amanan da aka dora maka na al'umman manzan Allah sama da 'ya'yan da ka haifa to haka ku ji tsoron Allah iyaye da yawa daga cikin ku saboda dalilin boko boko wene ne bokon nan ne me za ta yi da cewa in ta gama mutane ne sun gama bokon bai kai su komai ba su samu aiki ba ba samu wane ne ba menene a cikin menene wani abin alfahari sannan mutane nawa ne suka je makarantar boko da da sai da ta yi auren kafin ya sa ta ma mijin sannan ta je ta yi excelling sama da kowa na sha ba da labarin cewa a shekarar 2012 a ko 2011 a malaysia wata yarinya a international islamic university ina tunawa yarinyar nan ita ce ta zama overall student da take da 4 over 4 saboda over 4 ne suke yi take da 4 over 4 points ita ce ta fi kowa maki a makarantar kuma wallahi medicine ta karanta haka da ta zo yin jawabi na godiya bayan an ba ta kyauta sai ta zo da ɗan yaronta sai take cewa ita babban abin da take so ta faɗa wa duniya shine aure karama ce a wurin mace ta ce ita sirrin cin nasarar ta wallahi shine aurenta ta ce ga mahaifinta nan ta ce Allah ya masa albarka ya aurar da ita tana jami'a tana aji biyu ta ce ga mijinta nan Allah ya masa albarka shi ya taimake ta ya karfafe ta a madadin ya jibga mata aiki na wahala a madadin sai rinka taya ta aiki kuma ya ce tashi ki karatu don haka ta samu uban da ya dace ta samu mijin da ya dace ga yaron ta haifa tana shayarwa amma wallahi bai hana ta ta ci first class first class in ma fa nace muku 4 over 4 ta ce tun da ta fara karatu har ta gama sau ɗaya ta ci bi kai ka jin irin wannan to matar aure ce ta ce mahaifinta tun tana tun da ta zo firamare sai sa ta a firamare irin na haddan alkur'ani ta ce ita alkur'ani ne buɗe mata ƙwaƙwalwa sai ta gane komi ma yana da sauki tun da ta haddace qur'ani tana karama sai ta ɗauki bokon ashe ma duk ba wani abun wahala bane sai Allah ya haskaka mata gashi yanzu tana da wannan don haka mu a musulunci muna da komi muna so mata su yi karatu muna so mata amma karatun mata a wurin mu bai kai mana tarbiyyar su muhimmanci ba saboda duk karatun su in babu tarbiyya rusa al'umma za su yi mu kuma muna neman da za su gyara al'umma ne jama'a mun fahimta Allah ya sa wannan magana ta mana amfani ina da ƙarawa da duk dai wannan gaba cewa na taɓa baku labarin malamin mu Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya ƙara masa lafiya a Madina manzan Allah sallama a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama wani mutum ya zo ya rubuto tambaya sai aka karanta a cikin tambayarsa sai yake cewa shi yana so malam ya gaya masa ya zai ne ya ce yarsa tun tana sakandare ta ce tana so ta yi aure baban ya ce mata sai kin gaba ta gama ya ƙiya aurar da ita ya ce mata sai ta je kwaleji ta je kwaleji ta gama ta ce baba ka mun aure bai mata aure ba ta sun yi aure sun haihu ya ce mata sai ta je jami'a ta je jami'a ta gama baban ya ce mata ta ce mata aure har ta zo ta tsufa ta kai shekara talatin arba'in sai ta zo yanzu ta rasa miji kuma duk waɗanda da suke son ta yanzu sun ga ta tsufa sun barta ta gama ta zo ta samu aiki sai dai ta ɗauko albashi ta zo ta kawo masa bakin ciki ya dame ta tana so ta yi aure ubanta ya haramta mata ta samu namiji ta hanyar halal ka san abin da yarinyar nan ta yi wasiƙa ta rubuta wa baban ta ce zuwa ga babana na nemi ka aurar da ni ka ƙi ka aurar da ni ka haramta min wannan abu ta ce to ni ba zan iya zama a wannan duniyar ina kallon ka ba zan yi gaggawa in je wurin Allah in kai kararka in ka zo ma yi shari'a ta hau saman gidansu hawa biyar daga saman balkoni ta bar wasikar ta sa kaya ta ɗaɗɗaure jikinta ta dirko ta faɗi ta fashe a ƙasa aka zo wi wi aka zo aka ɗauke ta sai baban ya samu wasiƙar shine ya zo ya kawo gaban malam yana kuka ko malam ya gaya masa ya zai yi malam ya yi ta kuka ya ce masa wallahi ban san yadda za ka yi ba lokacin da ta ce ka aurar da ita ya baka tambaye ni ya za ka yi ba so yake malam ya ce ta kashe kanta ta mutu ta mutu kafara ko shi kuma musulmi don Allah ya kashe ta don haka baka san damuwar da yake cikin yarka ba in har ta iya nuna maka tana so ta yi aure wallahi abun ya kai bango ne duk wanda yarsa ta ce masa tana so ta yi aure don Allah ya aurar da ita musamman in ta samu wani ba ruwanka da cewa mutumin ba dan wane ne ba bai da kaza ina ruwanka ba ita ce za ta zauna da shi ba na ruwanka in mutum yana da wata matsala ta addini ko ta wani abu da gaske kake yi wannan kana da hujja amma kuma ka kawo wani a madadinsa in mace ta matsa ka aurar da ita allah ubangiji ya rufa mana asiri